Farka da shigowa tashar Indian Hausar ka. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Domin samun sabbin fina-finai. Kwamandan sojoji. Kwamandan sojoji kayataccen labari ne akan wani gawurtaccen jarumi wanda ya gawurta wajen salon iya yaki da faɗa da mugun taskare a tsakiyar daji kwamandan sojoji ya yi aron gama ne da wani mugun shekani da ke cikin wani kauye bayan tallakawa rijiya da baya da ya yi a hannun 'yan pakistan wajen zargin ya fada ne garinsu don kutse da leko musu asirin da ke garinsu da sojoji ya tsinci kan shi ne a pakistan yayin da su ta tarwatse wajen hanyar zuwansu yaki bayan haɗuwarsa da shiɗanin ne a kauye shiɗanin yana da wani salo na iskanci in ya tashi zai sheke ka sai ya baka labari wai ka tafi da nishaɗi ka karasa can yayin da ka mutu shiɗanin bas ɗin shi ya faro labari shi ya kawo mishi karshen labarin nashi cikin sauki. Tabbas wannan kafce na kunshe da cakwakiyoyi fin wanda na furta a baya. Recap kaɗai ba zai wadatar maka ba. Kai dai nemi naka kayataccen kafce na fim ɗin kwamandan sojoji. Na kamfanin algaita don kwakiyar da ke cikinsa. Kada ka manta idan wannan shine zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Indian Hausa Recap TV. Masoya don Allah ku danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don more fashin baki da ke cikinsa ko kuma in ce recap na fina-finan indiya Amurka don sanar da ku masoya da zarar